Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shiri na daren yau ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Wata girgizar ƙasa mai karfin ma'auni uku da digo tara ta girgiza 'yan ƙasar Morocco a yau Lahadi yayin da ma'aikatan ceto suke aikin gano waɗanda ke da rai a cikin ɓaraguzai a cikin garuruwa sakamakon mummunar girgizar ƙasar da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu biyu a daren Juma'ar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa girgizar ƙasar mai karfin shida da digo takwas ta shafi mutane dubu uku wadda ita ce girgizar ƙasa mafi karfi a cikin karni ayyukan ceto suna tafiyar hawainiya kuma wasu 'yan kasar morocco na korafi a kafafen sada zumunta cewa gwamnatin kasar ta ki ba da dama ga ƙarin ma'aikatan ceto su shiga ƙasar domin taimakawa makwabta na ci gaba da neman mutanen da suka makale a cikin baraguzai da suka gangaro daga tsaunukan atlas inda gidajen laka da na siminti da ma na duwatsu suka ruguje saurayen masallatai sun kakkari haka kuma tsohon birnin marrakesh mai daɗaɗɗen tarihi ya lalace shugabannin kasashen kungiyar g20 sun kai gaisuwar girmamawa ga mahatma gandhi a yau lahadi a cibiyar tunawa da rajgat da ke delhi wadda aka sadaukar ga gandhi wanda ya yi gwagwarmayar da ba ta tashi hankali ba wajen 'yantar da indiya daga mulkin birtaniya shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taron g20 na bana na tsawon kwanaki biyu a indiya sun cimma matsaya jiya asabar kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine yarjejeniyar ta jiya asabar dangane da rikicin ta zo da sassauci sosai fiye da wadda aka gudanar a taron shekarar da ta gabata a bali a bara kungiyar ta g20 ta yi allah wadai da mamayar da rasha ta yi wa ukraine tare da kira ga rashar da ta janye da dakarunta sai dai a wannan shekara matsayar kungiyar na tattare da karancin allah wadai da ci gaban kasancewar rasha a ukraine Prime minister Birtaniya Rishi Sunak ya zargi Prime Minister kasar China da yin kutse a demokuraɗiyar Birtaniya wanda ya ce ba za a lamincewa ba. Hakan na zuwa ne bayan wata jarida ta ruwaito cewa an kama wani mai bincike a majalisar dokokin kasar a farkon wannan shekarar bisa zargin yi wa Beijing leƙen asiri. Sunak ya ce ya taɓo batun tare da Premier League yan a lokacin da su biyun suka haɗu a babban taron ƙungiyar G20 na India a yau Lahadi. ya ce kuma ya bayyana matukar damuwarsa rundunar 'yan sandan birnin london ta tabbatar da cewa an kama wani mutum mai shekaru ashirin da kuma wani mai shekaru talatin a watan maris a karkashin dokar sirrin gwamnati to sai dai ba a kai ga tuhumar ko ɗaya daga cikinsu ba jaridar sunday times ta rawaito cewa matashin mai bincike ne na majalisar dokoki wanda ya yi aiki tare da manyan 'yan majalisa daga jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki. labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma lokacin da za mu koma gefen bayo alheri wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba ina gama secondary school aka ɗaura min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a ba ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wadda ake yanzu ba ni mock result mock result abin da ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abin da ake cewa qualifying exams a yanzu to ni da ita na shiga jami'a bayero kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Zance na mata a ci gaba mu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano. Za ku ji kalubale da ta fuskanta. Za mu kuma taɓo batun harkokin mulki a Najeriya inda mata ke ƙara yi wa sabbin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Ahmed Tinubu hannunka mai sanda. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu ɗora kan batun da ya tsone wa mata ido a Najeriya, inda aka samu adadin mata mafi yawa a jerin ministocin ƙasar. Bakin da muka gayyato domin tofa albarkacin bakinsu kan burin da mata a Najeriya suke neman cimma da wannan yunkurin sun bayyana yadda ministocin za su ba da gudunmuwa a yunkurin cimma burin matan na samun kaso 35 cikin 100 na madafin iko. su kuma cirewa sauran mata kitse a wuta. Sunana Munira Suleiman Tanimu, 'yar Majalisar Dokoki ta Jihar Kaduna, mai wakiltan Lera ta Gabas kuma Deputy Majority Leader na Majalisar Kaduna. Wannan ma'aikatan ayyukan mata da aka kafa tun shekara 1999 mun san cewa a lokacin marigayiya Hajiya Maryam Babangida ita ce ta yi facilitating kafa wannan ma'aikata na mata. Kuma kuma mun san irin gudunmuwan da ta yi da irin taimakawa mata da ta yi musamman don ta inganta rayuwar mata waɗanda suke karkara har ya sa ta buɗe wani foundation nata wato better life wanda yake fuskantar da kuma taimaka ma musamman su mata waɗanda suke karkara so tun daga wannan lokaci da aka kafa wannan ma'aikata ta ayyukan mata daidai gwargwado duk waɗanda suka zama minista na wannan ma'aikata na ayyukan mata sun ba da su ma nasu gudunmuwan kuma mu muna alfahari da kafa wannan ma'aikata da aka yi na mata domin tabbas mun san cewa mata su ma suna ba da nasu gudunmuwan musamman domin ci gabawan gwamnati da kuma ƙasa baki ɗaya. Sunana ambasada Khadija Ishaq Baras a Kano, nigeria Ma'aikatar ayyukan mata a nigeria za mu iya cewa suna bakin su wajen ganin sun wayar da kan mata ta bangaren shiga harkar siyasa kuma a dama da su. Bayan haka kwarai suna dagewa wajen ganin sun rage wa mata raɗaɗin talauci ta tallafa musu kenan masu sana'o'in hannu haka za ki ga suna yawan yin haka tare da haɗin gwiwar irin manyan ƙungiyoyin nan na ƙasashen waje yanzu irin abubuwan da muke ganin ma'aikatar take kokarin yi kenan. kun san dai yanayin da ake ciki a najeriya tun bayan mika sunayen ministoci kafin aka tantance wasu aka bar wasu ake raɗe raɗen inda mata za su ba da gudunmuwa a wannan karan ganin yadda aka samu mata bakwai a wannan jerin sunaye da shugaban ƙasa tinubu ya mika wa majalisar dattawa shin menene kuke sa ran sabbin matan kan nan da aka nada a makamai kamar na minista za su sanya a gaba idan aiki ya fara gadan-gadan. To wannan sababbin mata da aka nada a ministoci da farko dai muna ma Allah godiya muna kuma maushi shugaban kasa namu Bola Ahmed Tinubu godiya musamman da ya ga amfanin mata da kuma taimakawa mata da yake so ya yi da kuma inclusion na mata da kullum muke kuka cewa ba a sawa kuma ba a yi da mata yau gashi Allah ya kawo mu a cikin kabinet ɗin shi na ministoci mata har guda bakwai a cikin wayannan mata guda bakwai kar ku manta cewa ba duka bane ba za su rike ma'aikatar mata ba kowa za a bashi nashi ma'aikata daban-daban mutum ɗaya ne kawai zai rike ma'aikatar ayyukan mata to mu abin da muke roƙo kuma abin da muke sa rai shine wayannan mata da aka kawo su minista ba ma so su watsa mana ƙasa a ido muna so su jajirce su yi aikin su yanda ya kamata su rike aikin su hannu bibbiyu domin su fidda mata kunya za a ba su ma'aikata daban-daban fanni daban-daban amma na san ya shafi experience su da ayyukan da suka saba yi so walau na mata ne walau na koma ina ne su rike da kyau saboda in suka rike da kyau suka yi aiki yanda ya kamata fiye da waɗanda suka rike wannan ofishin musamman idan maza ne ma suka rike kin ga za a yi alfahari da su abin da suka yi gobe kuma za a ƙara ba wasu matan dama su ma su zo su taka rawan gani saboda haka mu abin da muke roko a wurin waɗannan ministoci da aka kawo shine su tsaya su yi aikin su yanda ya kamata kuma sannan su taimaka ma sauran mata wanda suke sana'a wanda suke siyasa wanda suke neman aiki wato Allah ya kai su wurin ne sai su yi amfani da damar su su ma su ƙara tallafa ma wasu mata sanin kanmu ne mata ba su cika taimakawa mata yan uwansu ba amma kamar yadda nake gani yanzu abubuwa sun fara canzawa tunda matasa mata sun fara karɓan ayyuka masu ƙarfi wanda za su iya taimaka ma wasu muna roƙon su da su ƙara ƙarfafawa mata a duka fannonin da za su iya taimaka musu domin kawo ci gabawan ƙasa gabaki ɗaya. Sai kuma malama Khadija Isaac Bawa su ministoci kenan mata wato abin da muke sa ran za su yi ni dai a na bangaren ina ganin har yanzu ba a ba su wato bangaren da za su wakilta ba kenan wato portfolios su. So ni ina ganin sabbin ministoci mata da aka naɗa su a Najeriya kenan za su kawo sauyi matuka wajen farawa da ayyukan da suka shafi mata wato wajen bibiyar kamar dokoki haka da su bunƙasa samun sauyi mai ɗorewa a rayuwar 'ya'ya mata da ma mata gaba ɗaya ina sa ran za su yi abin da ya dace ba tare da sun nuna a gazawarsu ba a matsayin su na mata sai kuma tambayar da kika yi na maganan wato ma'aikatar ayyukan mata ina gani ya kamata a ce sun ƙara ƙoƙari wajen taimakawa da irin sababbin dabaru haka da zai tallafa wa mata masu sana'o'i sannan kuma akwai maganan dakile cin zarafin mata da ake da shi har yanzu duk da ana magana akai kuma an kakkafa dokoki akai kai ya kamata a ce sun dage sun kara waɓasa wajen ganin waɗannan cin zarafin da ake wa mata ya kau gaba ɗaya domin kare mutuncin mata. To madalla mun ji daga bakin ku duka a yanzu menene burin ku akan ma'aikatar ayyukan mata musamman ababe da za su yi tasiri na kawo ci gaba ga rayukan mata a yanayin da ake ciki. Babban abin da muke so wato a ƙara tallafawa mata shine musamman matanmu da suke karkara an bar su a baya waɗanda suka samu suka karatu daidai gwargwado yau da su ake damawa kowa ya kama sana'a kowa ya kama kariya da daban-daban kuma kowa na samun ci gabawa amma ya labarin matan karkara me ake musu wani wayar musu da kai ake yi akan fannoni daban-daban wanda zai taimaki rayuwarsu ya inganta rayuwarsu kuma ya kawo masa ci gabawa yau misali yanzu matan karkaran nan zaki ga wasu na zuwa gona wasu kuma suna sha'awan koyarwa wasu ma zaki ga sun tafi sun je sun nemi ilimin sun koma karkara suna taimakawa 'ya'yan wasu kuma ba tare da ana biyan su ba menene abin da gwamnati za ta iya yi menene abin da mata da Allah ya kai su wani matsayi za su iya yi abin kwara ɗaya ne zuwa biyu na farko a koya musu inganci ga rayuwarsu musamman fannin ilimi da kasuwanci yau ko a karkara kake in kana da ilimi kana kasuwanci ko kana da ilimi baka kasuwanci ilimin nan zai iya kai ka inda baka tunani sana'an nan zai iya kai ki inda baka tunani saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu mahimmanci a rayuwar mace daidai gwargwado duk mace yau da ta samu abin yi za ta taimaka ma kanta ta taimaka ma iyalanta gabaki daya so kada mu ga wai suna karkara ne ba su san rayuwa ba ko ba su san abin yi ba in aka nuna musu hanyoyi da dama wanda a karkaran ga abin da za su iya yi da zai kawo masa ci gaba da inganci da kuma sana'ar da zai taimake su ya kuma taimaki 'ya'yansu da wannan karkaran da suke ciki ina ga mun fara kawo ci gaba wanda zai tasiri kenan a rayuwar mu gabaki daya saboda mu wayanda muke birni ko kuma in ce mata da suke birni in mun ci gaba mun bar na baya ko kuma mun bar waɗanda suke karkara ni a nawa tunanin ba shi ne daidai ba tun da su ne ake amfani da su a zaɓe har mutum ya kai inda yake so ya kai to me yasa in ka tafi kuma sai ka manta da su so ina ga ya kamata a ce an programs da dama wanda za a taimake su a kawo musu ci gabawa a kawo musu ɗoki musamman kin ga maganan asibiti primary health care din nan ko ina kika je za ki ga is very poor is dilapidated duk wani abu da ya kamata a yi a saka facilities da zai taimaki asibiti za ki ga asibiti da ba kanta da yawan su ma a gida suke haihuwa babu ma kuɗin ma da za su je ma asibitin nasu ma na karkara kai wasu karkaran ma babu ma asibiti mace tana nakuda sai an ɗauke ta kusan awa biyu kafin karkara zuwa inda za a kai ta asibiti kin ga wannan ai dole muna buƙatan cewa ma'aikatan mata da kuma sauran mutane musamman gwamnati su sa ido matanmu wanda suke karkara a kawo masa saukin rayuwa a kawo primary health care a kawo manyan asibitoci karkara sannan a gyara makarantunsu wanda 'ya'yansu za su girma Allah ya ba su ilimi su ma su tafi wani wani wurin su je su koyo abin da za su zo su koyo wasu su dawo gida wasu kuma su bude abin da zai kawo tallafi a wannan karkara so ni dai a nawa tunanin kenan bai kamata muna tafiya muna mantawa da na baya ba. masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma kallabin mu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi ta jihar kano kada in kai ku da nisa baka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi sunana hajiya binta abdulhamid an haife ni a shekara ta 1965 kuma na yi karatu na na primary school a nan kano na yi a secondary school education dina a foma kaduna state wadda yake yanzu makarantar ta ggss malumfashi tana karkashin katsina state ne kuma bayan na gama makaranta na dawo nan kano tunda mahaifina a nan yake mahaifiyata ce da mai yar katsina hmm. to kuma aka yi mini aure sannan na shiga jami'ar bayero university kuma na kammala ita jami'ar bayero university a 1987 na fara aiki da ma'aikatar ilimi ta jihar kano a 1988 mm-hmm. kuma ubangiji ya samu albarka a cikin na. na hau matakai tun daga uh, malamar aji ake bani responsibility din ne house mistress ne form master dai ne wane ne a haka har aka to na zama vice principal ina jin a 1993 ko 94 ne i was at smaila a matsayin vice principal daga nan aka mai da ni makarantar wudil junior secondary school nan na fara shugabancin makaranta kuma ni ce principal din wannan makaranta mace dai ta farko tun da namiji ne ya bude hmm. shi ma ina nan aka dawo da ni bayan na yi wajen shekara hudu da rabi a udin a udin din ma mun yi aiki da mai girma dan majalisa a chairman din wannan lokacin da na tadda bayan aiki na da nake na matsayin malaman makaranta principal kuma shine mutum na farko da ya fara bani political appointment can da shi ya mai da ni kamar a ce uh, advisor women affairs don haka a wannan lokaci muna hidimomi na aiki da abubuwan da suka shafi mata da kananan yara da ni da matarsa da kuma waɗanda suke a wannan lokacin a wudil din ne wanda suka shafi ɓangarorin health nada da others dai da mata dai generally na siyasa haka ina yin wannan harkar ta cewa ne ce shugaba kuma ya nemi in taya shi in duba al'amuran wannan al'amuran kuma mun yi alhamdulillah to nan ma na yi wajen shekara hudu da rabi ina principal daga nan aka ɗauko ni aka shigo da ni cikin gari hmm. to a cikin gari aka bani makarantar kawaji gaman ga secondary school ita ma ina jin a 1999 na shiga wannan makaranta daga hudu na baro hudu na tauna hmm. ina nan na zauna har 2003 kuma alhamdulahi waɗanda Allah ya kaddara muka yi aiki da su suna ji na yayin da kuka saka waɗannan abubuwan hmm. to daidai gwargwado dai a hakan duk inda Allah ya kaddara zuwa na sai ya zama na wani abu ko da ya gagara ko kuma babu shi sai Allah ya samar tunda kullum ni dai Allah ya sani shi da ya halitta ni ba na danganta komai da success ina hmm. shi ne yake yi saboda waɗanda suka riga ɗin hmm. ko kafin ni ko bayan ni ba kun su komai yi ba kaddara ce take sakawa hakan koman in mutane suna cewa ina da himma ni Allah na tuba na san himma da nasara daga wurin ubangiji take to na yi wannan zaman a nan sai aka yi min transfer daga nan ma aka kai ni makarantar Fatima Muhammad na rike ta na yi tsakani da Allah a rayuwata ta aiki duk inda mm, jihar Kano ta ce zo ki tafi ban taba ki ba don haka na riki makarantu na jaje zonal offices na dawakin kudu ne na kura ne na gaye ne ina jin na gaye ne kadai ban taba dadewa ba ina zuwa bana jin na yi uku wata uku aka kara ɗauke ni mm-hmm. na ko zauna a nasarawa zone ina jin wajen su biyu ina zaman nasarawa zone na zauna a dala zone to don haka kusan ba inda dai ban dan lallika ba daidai gwargwado kuma makarantun ma haka na rike mai kwatashi na kara komawa kaji girls na rike ta su biyu na tafi gane nan dai amma alhamdulillah to za mu dan za ma ba eh. wani lokaci <laughs> zan dan koma da ke nace zan dan mai da ke baya kadan a lokacin da aka yi karatu ya zaki kwatanta karatun wancan lokaci da yanzu tunda mai sauraro zai zai so ya san kwas din ma da kika karanta eh to eh, wani abun mamaki a secondary school abin da na karanta ba shi na karanta a university ba a lokacinmu da akwai makarantu na wtc a wannan lokacin suna nan sannan da makarantu na gaman secondary school to wadda na yi ni gaman secondary school ne kuma sciences na karanta a amma abin mamaki yayin da muka zo bayero university muna nan school for general studies saboda ina gama secondary school aka ɗaura min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a bayaran ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba mm. ni mock result mock result abinda ake cewa mock result wanda yake shine abin da ake cewa qualifying exams a yanzu mm. to ni da ita na shiga jami'a bayero saboda tun muna makaranta kafin mu jaraba ta GCE mm. sai guidance and counseling department mu ya ka kawo forms na abu zaria ne na nan kano ne na ko ina kake so mahaifanka sai su ba da kuɗi in za a dawo hutu sai su faɗa a ce na wuri kaza to shi kuma aikin guidance and counseling ne na wannan lokaci a nemo form ɗin wannan makarantar to ni sai aka nemo na bayero university hmm. sai aka cike min da sakamakon mock exams da muka yi hmm. don haka da bayan an yi jaraba ta gce duk mun babbaro makaranta mun yi graduating it was in 1983 hmm. muna dawowa gidaran nan kawai sai muka ga an buga a cikin jarida sunayen waɗanda jami'ar bayero ta ɗauka za su yi karatu na wannan shekarar a ciki kuma haddani da ike ni sunana binta abdulhamidu ni ina tsammanin ni ce ta biyar saboda alphabetical abu kaga ake bi in ma ta sunana aka zo in ma dai i'm sure i'm not i was among the first ten ko biyar ko wani abu haka sunana ya fito an bani an bani ah, ya sunanta admission na wucin gadi aka ce a jikin a jikin ita jarida pending the outcome of GCE da na ta kasa baki daya hmm. don haka da hakan na shiga jami'a bayan ai hmm. yayin da muka je muna cikin wannan makaranta ta fagen share shiga jami'a kuma shi kenan sai result mu ya fito hmm. da result ya fito na cika ka'idojin da ake zauna a jami'a don haka sai aka gane ni to muna wannan makarantar ta school of general studies ne lamari ya canza muna nan a wannan makarantar nan kawai sai aka rubuta aka ce mana shi head of department mm. shi mai lura da wannan tsangaya tamu mm. yana gayyatar dukkanin mata yadda suke yan asalin jihar kano ne a karfe kaza a ofisin shi mm. dr usman sunan shi a wannan lokaci mm-hmm. don haka nan da wannan lokaci ya zo sai muka jeje muna zuwa sai a ce ka zauna a waje a reception ne haka kujeru a jera haka mm-hmm. kowanne baya sanin me aka cewa da wani da lokacin shiga ta yi maka gaisa da shi sai ya ce ke yar asalin jihar kano ce na ce eh mahaifina sai ce to me kike karanta yanzu a wannan tsangayar na gaya masa me kike so ki zama na faɗa kullum na kan gaya 'yan jaridu in sun yi da ni sai in ce in ba ku sani ba sabo abin da yake shine da a raina ni kuma masu kwamin shi wannan harkar jarida ce mm. kuma da yake na kwana na tashi da shi are Allah sai da ya kaddara aka ban aiki. to da mm. gida ne a wannan lokaci ya hana ni nayi amma na sama in the course of life mm. so sai ya ce tunda isa nake neman ku bayan ɗaya nake gana da ku saboda muku jan hankali ne akan wani abu hmm. a yanzu yanayin da muke ciki a jihar kano babu shugabannin makarantu na mata 'yan jihar kano asali hmm. don haka zai yi kyau ku da kuka samu damar shigowa jami'a hmm. to ku daure ku bi wannan ku bi tsangaya ta education ta ilimi mm. saboda kuna da damar maki da yawa don waɗanda suke rike da makarantu na secondary school na Kano state ba asalin jihar Kano ba ne. Mm. sai ya ce sa aini ban yi education ba ba WTC na yi ba sai ya ce mm. it doesn't mean you'll be able to do it doesn't matter it doesn't mean kina so ki zaki iya yi I'm just telling you ku taimaki state din saboda ga halin da ake ciki to ko san zaki ga na sai juya ra'ayi ne na ni kenan ko haka da muka gama school of general studies kawai sai na ce eh, education a hakan na je na yi shi ban yi shi a WTC ba ba a wani training da na samu a level na secondary school eh. kuma sannan kyakkyawar kaddara ta kenan da Allah ya bani mm. kullum na kan ce na gode da aka kaddara min wannan saboda in the course of it na haɗu da rayuwa kala-kala mm. ma'ana na samu wanda bai san komai ba na koyar da shi komai mm. shi kuma wannan a wurin addinin musulunci in muka ji malamai suna faɗin irin abin da yake tattare da wannan daraja yana da yawa don haka na gode Allah da ya bada wannan dama don haka kin ga kenan abin da na karanta BAA eh. Islamic Studies shine abin da na karanta a Bayero University Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu ɗora a mu da kallabin mu ta wannan mako. Mu kuma haska fitila kan wani batu da ke ciwo mata tuwa kwarya a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Halima Abdulra'uf a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri. Madalla. Masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai aka sance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka muku shirye-shiryenmu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyar mu na yau. Nisar fil hashin gumul ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.